za mu sauta musu wa zai je amma ga waɗanda suke fitowa kana ganin ya eh, zuwa yanzu an samu wanda za a iya aminta mashi shugabancin najeriya a yadda muke yanzu wato muna wasa ne da kasan nan ba mu san inda najeriya take ba idan shugaban kasa ya je kaduna inda ya zauna shekaru da yawa a samu yara suna jefan hotonsa sun soka da shi kasa suna ce ba masu kuma babu mutumin da 'yan Najeriya suka amince da shi a kasar nan sun fita sun tara dukiyarsu suka goye bayan shi kamar Buhari ba ma yanzu suna ce ba mu yi ba mu so kana ganin yanzu Najeriya kamar jiya ne ai babu idan ma ita APC tana ganin cewa a'a za a je za mu sake dawa mulki za mu yi tallen dan takara mutumi da mu yi tallacewa mun dawo da eh, sace mutane na garkuwa da su ne za mu yi talle cewa a shinkafa ta tashi daga dubu zuwa 35 ne za mu yi talle mutumin cewa a yanzu zai kara kudin mai zuwa dubu da ne ko ne za mu je mu ga Najeriya to saboda haka eh, ruwa ya bushe ya bar dan kadan kasan a shirye take ta karba shugabanci na matashi da yake da karfi domin ya jagoranci kasar nan domin yara su riga sun karanta sun gane cewa duk kasashen da suka ci gaba nan wasu ne suke wajen sun duba kuma shugabannin duniya duka yanzu su ne suke wajen saboda haka mu ba wai mun ki manya ba amma tun da yake mun guda ba ta yi ba mu canja lode mu ba su abin su mu ga abin zai faru kun yi da dama ne da kuka bi manyan tantance da farkon su kuka dawo baya to ai magana na dama sai a tambayar Najeriya an ce jiki magaya ko tun da yake yanzu muka ba manyan tun daga halab dubu da tara da casa'in da tara zuwa yanzu ba wani sauki aka samu ba to ai maganar nadama jiki maga yanayi kwarai an yi nadama barisa solomon dalun mun ga wasu fayafayen bidiyo da azuna ji kana magana zuwan shugaba buhari kaduna ana ta murna ana farin ciki kai kuma ka ba da wani labari cewa har wasu sun yi masa ihu ma za ka ce mai wani karin bayani za ka yi Ah, su bidiyo da na gani na farko na gwamnati ne kuma yadda na kalle ta dama yana da shakku na zo kuma akwai bidiyo wanda mutane talakawa da suka dauka ga sunan suna na suna ihu ba mu yi kuma a inda ma ake kadamarwa su suke wannan ihun cewa ba mu yi to kenan abin da ya faru a kaduna ba za a rasa ba ma jama'a sun nuna su da halin da ake ciki don me ai sace-sace da ake da mutane da garkuwa da ake da mutane da kuma babban abin tausayi da wai yan arewa suna tafiya mutum 43 an tare su a cikin mota an banka da musu mota suna wayo Allah wayo Allah daga wannan wayo Allah har ba a kara jiko ba sun kone kurmus ma gwamnati karan kanta bata ce komai a kanta ba a satin da ya wuce nan a kauye na bukuyum inda nake da sarautan a magayaki an je an kashe mutane 200 yanzu ban iya kira sarki ba don na ji kunya zan kira su ga musu me dan mu muka tafi muka ce musu cewa wallahi tallahi za mu canja to canjin kina mun kawo musu cewa za a dawo a kashe mutane saboda haka abin hankali bai dauka ba wani magana da ake cewa a yi kasa ni har yau har gobe ina son shugaban kasa ma yana tausayinsa domin halin da ya shiga ciki ya sa ni ina karan kana an ce in shugabancin najeriya na tsoro domin malaika ne wanda aka gaice shi ya zo ya rawa a cikin tabo yanzu zai koma sama da bakin riga yawwa wato barista solomon dalo abinda nake cewa akwai mutane ne da kake zargi cewa sun hana ruwa gudu a fadar shugaban kasa ba wai shi shugaban bane ya kasa yin aiki a'a ba na zargin kuwa shi karan shi shi aka same shi saboda haka duk wanda ya bari yake siya a wajen ya sani cewa ba zaɓen mutumin nan ba saboda haka ba mu doki laifi mu ba kowa ba waɗanda suke wannan ba bakiri a fadan shugaban kasa suna cin kiran su ba baka shi ya daura musu gindi inda bai daura musu gidi ba wannan iskancin da ta saya cik yaya za a yi a ce waɗanda suke fadan shugaban kasa idan da za su yi wa 'yan najeriya magana suna zagin mutane kama sun ci mutane da yaki ko su yi bayani wanda ya kamanci shugaban da aka saba. shi baya ji abin da suke faɗa ne don saboda haka tun da ya bar su a wajen aikin shi suke yi don haka bana ba ko laifi ba shi muka zabe shi kuma idan an samu matsala shi zai dauna wayan wannan matsala. in haka ne a tabaronka barisa solomon da wani irin tarihi yanzu shugaba buhari zai bari in ya bar mulki a 2023 to ni inda dama ina ganin da zai bar babban tarihi shine shi karan kanshi ya yadda haka bidire shi yake rashin sa hannu akan dokan zaɓe wanda ni nan karan kaina ya gaya min cewa ko bai gina ma mutanen Najeriya kwalbaci guda daya ba kafin ya bar mulki zai bar musu zai bar demokradiyya a hannun talakawa to wannan dokan da ya ce a je a yi zaben bidigoni kato bayan kato shine mai da demokradiyya wa mutane to aka kai mishi ya ki sa hannu a kai yanzu ya dawo yana cewa wai ai su ah, jami'in ba a yi musu adalci ba don ba a ba su zabi ba jami'in sun yi ma yan najeriya zabi eh, adalci tunda suna sa wakilai su je su karba manyan kudade su dawo kuma su dora ma jama'a mutane ba mutane kirki ba sun yi ma yan najeriya adalci shugaban kasa ne yanzu zai zama lauyan jami'u wanda suke tafka rashin adalci ko ko ya kamata ya sa da Najeriya saboda haka babban tarihi da da Buhari yayi da ya rattaba hannu a wannan dokan kuma rashin sa hannun a wannan dokan ne bai yi tsammanin menene zai bari ba amma dai in yayi kokare ya gama hanyar Ibadan in yayi kokare ya masa musu sun gama hanyar Kaduna in yayi kokare ya masa musu sun gama gadan Anyamurai in yayi kokare ya masa musu ya gama mana namu hanyar da ya tashi daga Konga zuwa Jos zuwa Gombe zuwa Adama za mu tuna shi da shi amma in waɗannan abubuwan har sun saya suna yaudaran shi aka je ba a yi komai ba aka gama to sai dai zamu ce shugaban kasa Najeriya ya samu sarari ya rubuta sunansa a cikin takardu na waɗanda za mu tuna da su a kasar nan amma yan wawa sun je sun rikitar da shi an yi shekara takwas ba a taka rawa wanda ake bukata ba a ƙarshe barisa sulaiman dalu ah, menene akwai kalmar nan ta hausawa da ake cewa na bayan fage gwanin kokawa ka shiga gwamnatin nan ya kai sha kwama da aiki ya ka gani mutum yana son yin aiki ya gyara an bashi mukami zai iya yi ko kuma sai an wato sai in yayi sa'a masu bashi dama sun sake masa mara in hmm, to aiki a nigeria idan dai ka yi sai san da ka yi aiki a lokacin da nake minista gwagwarmayan da na yi a cikin gwamnati ko na waje ban yi ba da waɗanda suke girka shinge na hana ruwa gudu tun daga aka rantsar da ne kwana bakwai a cikin ofis muka dora da maran gwagwarmaya har ranar da na bai wuri akwai lokacin da shugaban kasar manna mini suna son ganshi sun je suna mini walawala mugun caca sanda a karshen shi na nuna musu cewa a ah, muyan gugurma ne ba mara wani iskanci ba na bi ta bayan fage na ji na samu na ga shugaban kasa kuma na gane cewa ba shine ma yana ba da waɗannan dalilai da ake bayarwa ba saboda haka gugurmayan da ke cikin gwamnati idan ka samu shiga kuma ka samu shugaban kasa wanda kuma an riga ya kawo mutanen da sun amshe gwamnatin suna yaƙe shi to za a yi gugurmaya daga cikin gwamnati za ta fi muni ma wanda muke a wajen. Bari samun gori kwarai.